wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar gabanin mu akwai mai tambaya da yake cewa malam ina yi maka fatan alhairi duniya da lahira amin Ya ce tambaya ta akan ciyarwa ta azumi ga mara lafiya mai sikila kenan ya halatta mai sikila ya ciyar a mun sha yin bayani cewa ba wai kurin daga mutum bai da lafiya za a ce ciyar ba mun yi bayanin nan sau da dama kuma duk shekara ana maimaitawa rashin lafiyar da mutum zai iya ana tsarin zai warke ya kuma iya yin azumi da wannan zai ajiye azumi ne gwadon rashin lafiyarsa in wata ramadan ya wuce kirga kwanakin da ya sha ya rama shi ne faɗin allah fa man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya zama a cikin kuma da lafiya ko kuma yana kan halin tafiya to ya daga wasu kwanaki ya rama idan ya sha azumi da haka mara lafiya inda yi rashin lafiyar wadda ake sa ran warkewa ce ma wadda take dindindin ba ba kuma wadda ba a sa ran za ta warke ba wannan ana sa rai zai warkewa to in ya warke zai rama wannan azumi da haka anan babu alaƙa da ciyarwa cewa ga nau'in cuta in mai sikila zai iya yin azumi ko za ta iya yin azumi za ta yi azumi in kuma cutar ta kai ba za ta iya yin azumi ba saboda rashin lafiyar amma in ta samu kuma za ta iya yin azumi to sai ta ajiye ko ya ajiye Dan da ya samu sauƙi sai ya rama azumin da ya sha ko ta rama azumin da ta sha in kuma a'a cuta ce madawwamiya ba yadda za ta iya azumi haka koyon take wannan ya zama kuma sai ya dau matsayin wanda ya yi tsufan da ba zai iya azumi ba kuma yana da hankalin saras amma tsufa ya kai ba zai iya azumi ba sai ya ciyar a nan ne za a yi magana ciyarwa da haka ba wai nau'in cuta ake kallo ba shi yasa da Allah ya magana rashin lafiya bai ambaci wata rashin lafiya ba aka batta a buɗe kuma tana komawa zuwa ga shi mara lafiya ne wani za ka bai da lafiya amma zai iya yin azumi kuma ba zai cutu ba wani kuma bai da lafiya amma in yi azumi zai cutu rashin lafiyar za ta karu kuma zai shiga wani yanayi to wannan shari'a ta ba shi dama ya ajiye rama daga baya da haka in dai rashin lafiyar za ta samu samun sauki kuma za ta yin azumi to sai a bari a daga kwanakin da aka sha alama to kuma tambaya ta biyar ta mai ciyarwa ya manta bai ciyar ba har sai shi ga har sai washe gari zai iya haɗa ciyar da ta jiya da ta yau ko kuma sai bayan azumi zai ciyar ita ciyarwa ga wanda zai ciyar a madadin azumi to kullum an kai azumi ne zai ciyar ko an ɗau azumi an waye gari yau laraba ga sha man kai zuwa sallar la'asar to zai ciyar ko bayan an sha ruwa ko yanzu kafin a sha ruwa sai ba da abincin daidai gwargwadon yadda mutum zai ci ya koshi kuma madaidaicin mutum ba a lissafi da wanda baya cin abinci wanda baya cin abinci dan kaɗan zai ci ya koshi da haka ba za a ce kurin haka za a bayar ba ba kuma za a yi lissafi da wanda yake ci kuma ya wuce ka'ida ba tsaka tsakiya ake bayarwa abincin dai da normal mutum in ya ci zai koshi to sai a ba mutum ɗaya ci malamai suna magana ba da gudu amma daga baya kamar yadda anas dan malik Allah ya tara masa yarda shi yake yi dafa abincin yake sai dara tara miskinai na adadin kwanakin wata din sai ciyar da su amma suka ce ba a son ka ciyar gabanin azumin wanda zai ciyar ya ce to yanzu ne kin da ciyarwa zan yi har daga nan har karshen wata bari kullum in ciyarwa ta duka in suka ce an fi so ya zama ko rana ko kuma bayan an sha ruwa azumin ya tabbata domin wanda zai ciyar zuwa gaba ai san me zai faru gaba ba mu ma da muke yin yanzu azumi din muna fata ne muna raja'i muna kauna mu kai karshen watan ramadan kun mu rayu mafi da haka amma kuma ba ne yake da tabbas to yayin da yace ga ramadan ya zo ni ba azumi nake ba saboda tsufa ciyarwa nake bari kullum in tattara da ciyar gabanin ma watan ya zo wannan shine malamai suka ce ba yi amma bayan ranar ta zo ko kuma bayan an yi azumin to zai iya ciyarwa ɗan koren da aka yi azumi din da haka ba laifi don mutum bai siyar jiya bai ya hada yau ya siyar duk babu laifi akan haka ɗin wallahu a'lam shi ana san malik ma tarawa yake yi sai ya tara kamar watan yayi nisa ko kuma ya zo karshe sai ya siyar adadin waɗannan kwanaki da aka yi a wata wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna cikin suratul safat a jiya mun zai kan aya ta 70 insha Allah ta'ala yanzu mu tashi kan aya ta ɗaya. bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بنين إلا عباد الله Sarki نعم الله ما تفكين سركي يتي ولقد أضل قبلهم أكثر da yawa daga cikin na farko sun ɓace wadda kade arsan lafihin kuma tabbas haƙiƙa mun aika masu gargaɗi a cikinsu fanzur ka yi duba ka duba kaifa kana aqibatul zare. yaya karshen waɗanda aka yi wa wa'azi ya kasance illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake a ajiya karatun da muka yi mun ji bayani na makomar mushirikai kafirai a lahira da irin abin da za su gamu da shi na azab da abin da za su ci na bishiyar zakko da abin da za su sha na wannan ruwa mai tsananin zafi wanda yake haɗa-haɗa ne da ruwan ƙurji da ruwan zafi da kaza kuma ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana dalilin yi musu wannan azaba shi ne ɓacewa da suka yi suka bi ta barkin iyayensu na ɓata na haɗa Allah da wani wajen bauta sai a nan sai Allah ya biyo da bayanin cewa waɗannan waɗanda suka ɓata sun ɓace ne saboda ƙin gaskiya ba wai don ba a san gaskiya ba Allah ya aika musu manzanni wannan tunatarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma lallashin shi akan abin da manzan Allah ya haɗu da shi kuma yake haɗuwa da shi na ƙaryatawar kafirai cewa ai waɗanda ma suka gabata su ma da yawa haka suke wannan ƙaryatawa da da kada wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar karantarwa ya ci gaba da karantarwa da wa'azantarwa su kuma waɗannan masu karyatawa su dubu waɗanda suka gabace su su ga da suka karyata da yi sami shi ne abin da Allah yake cewa nan walaƙadi tabbas wanda ƙablan aksaru awwalin mafi yawancin mutanen farko sun fashe gabanin waɗannan ana nufin al'ummar da suka gabata ana Allah ya sifata su da cewa aksaru awwalin waɗanda suka ɓace din su ne aksarul awwali yawancin mutanen farko saboda ne saboda kada mutum ya rufu da yawa idan ga tunanin ai waɗanda suke da yawa su ne kan gaskiya waɗanda suke kaɗan su ne kan ƙarya to kada mutum ya rufu da wannan idan ya bi tarihi zai ga aksarul awwalin yawancin mutanen farko ɓacewa su kai ita shirya da kuma ɓata. wasu abubuwa ne waɗanda ba su da alaƙa da yawa ko kaɗan kana iya samun da yawa sun ɓace kamar yadda Allah ya faɗa a nan kana iya samun kaɗan ne waɗanda suka yi imani kamar yadda Allah ya faɗa a wurare da dama to wannan yawa ɗin kada ya ruɗe ka ka ce ai mafi yawancin mutane kaza suke yi don haka kaza ne gaskiya ko kuma waɗanda suka riƙe gaskiya kaɗan ne don haka gaskiya ba ita ce gaskiya ba tun da kaɗan ne malamai na faɗa kamar abu shama yana faɗa cewa duk inda aka yi umarni da abin gaskiya abin jama'a to ana nufin abin gaskiya duk inda Allah ya ce abin jama'a a zama tare da jama'a a lazamci jama'a to ana nufin a lazamci gaskiya ita gaskiyar ita ce jama'a waɗanda kuma suke ko komai ma'ana yawan su to ba a rubuwa da su kuma ba su ne jama'a da mutum zai waye gari a cikin gari ya zama shi ne kaɗai mai tauhidi shi ne kaɗai mai kaɗai ta Allah shi ne kaɗai wanda yake kan sunna to a gurin Allah shi ne jama'a sauran mutanen gari da ba sa kan tauhidi suke kan shirka suke kan kafirci a gurin Allah waɗannan ba jama'a ba ne haka idan kai ka zo aka ce ka bi jama'a to ana nufin ka bi wanda yake kan gaskiya ka bi wanda yake kan gaskiya shi ne ake kira jama'a shi sa wasu daga cikin magabata suka fassara da siratan lazina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai wa ni'ima kusa daga cikin magabata suka ce abubakar da umar su ake nufi suna nufin duk wanda zai fi tafarkin sai jana abubakar da sai jana umar to wannan shi ne ya kama tafarkin waɗanda allah ya wa ni'ima da haka suka ambaci waɗannan guda biyun saboda min saboda tafarkin su tafarki ne na gaskiya ba wai dan su ne kadai waɗanda aka yi ni'ima ba kuma dan su ne kadai jama'a a tafarkin ake so ka kalla akwai wanda aka tambaya cikin magabata aka ce wai wane ne jama'a sai ce abu hamza ta suktari ya ambaci wanda da cikin magabata ya ce kun gawa ne to shi ne jama'a domin mai shi ne ke kan tafarki na gaskiya don haka shi ne ake nufin ka hanyar da shi ma ya fi ta gaskiya sai ka zama kana tare da jama'a shi yasa nan Allah ya biya mana aksarul awwali mafi yawancin waɗanda suke na farko sun ɓace ba su bi gaskiya ba sai Allah ya ce wa laqad arsalna fihim munzirin mun aika masu gargadi a cikin suna musu gargadi dan kada ka dauka cewa bace wannan rashin wa'azi ne ko na rashin karantarwa ne ko na rashin aiko da manzanni ne Allah ya ce mun aika da manzanni a cikin suna musu wa'azi munziri na masu yin wa'azi suna karantar da su suna gaya musu gaskiya amma dai da haka suka fantare to kai ma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin wannan za ta faru ga mutanenka da haka wannan abin da suke kai ta farki ne na wanda suka wuce fanzur don haka Allah ya ce kai duba a nan kai duba wasu ka ce magana ce ake fuskantarwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu ka ce magana ce ake ake fuskantarwa ga duk wanda yake karanta alqur'ani kai yanzu da suke saurare fanzur kai duba kai ba kana aqibatul munzari yaya karshen waɗannan waɗanda aka yi wa'azi ya kasance a nan in ana nufin a nan duniya ka kalli ya uku ba su ta kasance a duniya ka je ka bincika kai duba sai zama duban ana nufin duba ne basari duba ne na ido ka kalla yaya waɗanda aka yi wa'azi ba su ji baya suka ƙari za ka gani kamar yadda mun karanta a cikin alkur'ani a wurare da dama Allah ya ban mana asa ya ban mana guramu na don ma'ana mutane su gani inda aka halakar da samudu ana wucewa a ga gidan su inda aka halakar da waɗannan al'ummu ana wucewa ga alamunsu saboda mai don ya zama hukuba ko kuma ya zama izina ga wanda zai zo daga baya ko kuma ya zama ana nufin fanzur ka duba kai fa kana aqibatul munzarina yaya ƙarshen waɗanda aka yi wa wa'azi ya kasance ma'ana yaya zai kasance a lahira ka duba daga ayoyin da Allah ya faɗa irin yadda yanayin ya kasance sai zama a nan annazar annazar ne kalbi ana nufin ka duba kai izina ka kalla kuma zai iya duka biyu duba na ido da kuma duba na zuciya duka ka yi dangane da waɗanda suka karyata makoma suka karyata waɗanda suke mutuwa wanda alkur'ani ya ba mu labarin waɗannan abubuwa da dama kuma har yanzu ma Allah yana nuna ayoyi na kan irin waɗannan mutum ya karyata hadisi ko ya karyata Alƙur'ani, kuma Allah ya fito da haya a kan shi a gani Ba na malamai sun ba da misalan waɗannan da dama irin wanda ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanzu Allah yana cewa idan ɗayan ya farka daga bacci kada ya tsoma hannunsa cikin ƙwarya yayin da zai alwala a'a ya karkata ƙwaryar ya zuba ya wanke Sama a wancan lokaci buta ba abin da ake zuba ruwa ba lalle zama yana da murfi ba to mutum ya sauko zai ya amfani da shi maza Allah shi ya tashi daga bacci to ya karkata ya zuba a kan hannun sai ya wanke tafin hannun sannan ya tsoma kamar wanda zai alwala da gwangwani ko butar da take ba ta da baki da za a ziraro ruwan to kada yana zuwa ya soma hannun shi ya fara karkata ya wanki ko mutumin da zai wanka wani da ya ji irin masu iskiri da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji manzo Allah ya ce domin bai san ina hannun sa ya kwana ba manzo Allah ya ce ya wanke fa innahu la yadri aina ba ta yadu domin bai san ina hannun sa ya kwana ba to da ya ji wannan hadisi sai yake izgini yake cewa ni na san inda hannuna yake kwana mana yana dire yana na cewa ai shi in ya kwanta bacci ma sai inda hannun shi yake ya wannan magana ya kwanta bacci wa gari ana tashi sai Allah madaukakin sarki kaddara kowa ya tashi sai ya ga hannun shi a cikin dubarar shi mana wannan Allah ya masa wannan ne ishara dan ya san cewa abinda manzo Allah ya faɗa gaskiya ne yanzu kuma yanzu zai ke tashi da awa a gaban mutane shi ya san inda hannun shi ga shi yanzu dai ga inda hannunsa yake yana cikin wannan shi to irin wannan ya faru da dama irin karyata hadisan manzo Allah kuma sai Allah ya jarrabe mutum kuma wani abu ya zo ya faru a kan shi saboda mai zama aya ga waɗanda ma'ana suke kai kawo don babu abin da ya gagare Allah maɗaukakin sarki da haka a kiyaye da yin izgiri ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da karyata su musamman a wannan lokaci da ake ta fama da waɗanda suke so su nuna hadisan ma wasu abubuwa ne da ba su da kima ba su da daraja to irin wannan yanayi lallai mutum ya bi a hankali dan akwai da awar da suke cewa da ka ji hadisi bai bai shiga hankalinka ba kurin ka ka musa shi ka ce kariya ne to idan da wannan za wannan ne ma'auni to ai ba wani hadisi da zai tabbata domin hankulan mutane suna bambanta hankulan mutane na bambanta yanzu ga muna a cikin masallacin nan kowa kalar da take birge shi daban na ce wata kala ka fi so wani ya ce fari wani ya ce ina son shuɗi wani ya ce tsamma wani ya ce ruwa kowa da abin da zai faɗa in ka ba shi ba wannan ba inda za ka bi mai kalolin ba zai ɗau wanda ba wannan ba kaga in haka to haka ma abin da ya shafi hankulan mutane yake kowa da irin hankalin shi ne irin tunanin shi ba lallai bane tunanin bai haka kan kan gaba daya kuma abin da kai zaka kasa fahimta wani zai fahimta kai in baka fahimta ba wani zai fahimta shi yasa Allah bikin sarki bai ban mu da tsoron hankalin mu bai sai mu fanci addini inda Allah ya tsara hankalin mu ya wadatar sai ya ban mu amma sai Allah ya aiko da manzanni wannan alqur'ani da muke karantawa da hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam su suke daidaita mana tunani su suke nuna mana abin da yake daidai kuma akwai abin da na gaibo hankali ba zai shiga ciki ba in ka ce tsabar hankali za ka yi amfani sai ka bace tun da gaibo ne gaibo kuma ba a sai shi ta hanyar wahayi ba yadda za ka san abin da yake na gaibo idan mutum ya mutu aka binne shi wata rayuwa yake ciki wannan sai abin da hadisi alqur'ani ya faɗa za ka iya ganewa ma ba yadda za a ka iya faɗa don wata rayuwa ce ta gaibo uyayyen rayuwa ce sai abin da Allah ya faɗa lahira yanzu da ake magana da dindin imani da ita in ba mun karanta alqur'ani da hadisi ba za mu san hakikanin yadda rayuwar lahira ce. magana aljanna magana wuta magana hisabi magana kaza duk muna sani ne ta hanyar wahayi hankali kaɗai ba zai isa shiryar da da mutum ba to da haka akwai hadarin da suke mutum ya dinga karya da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya fitar da hadisi wani mutum ya zo yana cin abinci da hannun hagu manzon Allah ya ce kul bi yamini ki da damanka sai ce shi ba zai ci da dama ba mai riwaya ce ma mana abu illa kib ba abin da ya hana sai girman kai shi kamar shi ya ce abinci da dama da haka ya ce bai ce ba zai iya ci da dama ba sai manzo Allah ce nasta ta kada ka iya a take hannun ya shanye shikenan baya ya ba ya ce ba zai iya ba to ba zai iya din ba hannun nashi ya shanye Allah ya tozarta shi ya wulakanta shi to misalai suna nan da dama kuma har yanzu Allah yana nuna aya dan haka mu guji karyatawa ga abinda Allah ya faɗa ko abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa to mutum ko da bai gane ba to ya yi imani ya mika wuya Shi ne abinda mu'mini suke kai ya ko nuna aman na biyu kullum min عند rabbi hmm. wanda suke da ilimi suka kafa cikin ilimi in an ce Allah ya ce manzan Allah ya ce ko da ba su gane ba sai suke min imani kullum min inda rabbi daga wajen ubangijin mu ne wannan amma ba sa ba sa ba sa ƙaryatawa da haka sai mun kiyaye da irin wannan guguwa din da irin wannan abin da yake faruwa kwana biyu da ya wuce mun yi magana ga wanda yake a za a Allah duka zato ne to mun ja hankali cewa hanya ce ta bata sai gashi kuma a jiya ko a shekaran jiya kuma yana cewa ai ai in ka kalle ta sai ma har na gaskiyar in baka yadda da su ba abin da zai same ka har na gaskiyar ba a faɗa shi wai har wanda suke yadda da su in daidai ka ce wai ka baka yadda da su ba to ko karamin laifi baka yi a gurin Allah ba kuma yana kuma yana karantar da littafin hadisi to wannan wace irin cewa da warwara ce ka ga mutum mai irin wannan kamata ya zama yana turu ba wai yana karantar da mutane ba inda har zaka ce mutumin da ya karya da hadisi an na gaskiya ba abin da yi ba abin da zai same shi kuma ka zauna kana kuma karantar da littafin ashafa kana karantar da littafin hadisi cewa manzon Allah ya ce manzon Allah ya kaza manzon Allah to kaga ya zama bai bai da hankali kenan amma da aka shi turu don bai san mai yi ba to kun ga wannan musiba ce bala'i ne abu ne mai ban ce shi wai mutum kai kenan an nuna mutum kenan da qur'ani kai yadda da komai to kuma a salar da suka biyo tunda ya ce hadisi jita jita ne ya sake mai mai ta ce jita jita ne wata jita jita mutum hudu ne tsakanin ka da annabi wata mutum bakwai ne wata mutum kaza ne to da wannan salar da ya biyo shi ma da bai da alqur'ani ba haka zai ce mu zai ce kai ya aka yanzu ka san ƙur'ani daga Allah ne ya. ai shi ma da sanadi zo. ko mala'ika jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da wadanda aka karatun Alƙur'ani ya tuhu ba yanzu muna ji a ce qira'a na ba kira wani qira'a wani me ake nufi da qira'a wani mana wanda ya fice wajen rawaitar wannan daga shi kuma daga malamin shi wani shi kuma daga wani ko daga Abdullahi dan Mas'ud ko daga riwaya Ali ko daga Ali bin Abi Talib ko daga Ubay bin Ka'ab waɗannan makaranta al da cikin sabon manzo Allah su ake ambato amma ta yaya kai ta wannan hanya shi yasa har yanzu in ka je gurin manya-manyan makaranta al a Misra ko a Saudiya in ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin Ka'aba suna nan ko kuma a garuruwan jidda da musulmai suke har a nan irin garuruwan manya-manyan makaranta alkur'ani in ya koya maka alkur'ani din ko ka zo ka ji yadda alkur'ani ka karance yana ji Hakan shi sai ya ɗau sanadi ya baka ya ɗau ijaza ya baka ijazar nan me a cikin ta mutane ne cewa zai ce maka ni da kai karatun qur'ani a guri na ni ni kuma na karanci qur'ani gurin wani sai ya ɗauko takarda da sunayen waɗannan mutane shi kuma wani ne ya karanta min ya karanta gurin wani shi kuma wani gurin wani shi kuma wani gurin wani shi kuma wani gurin wani a dai hakkan sahabi hakkan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ai sanadin ne dai shine abinda wanda yake ta ji ta to kaga salo ne da shi ma alqur'ani in ma wanda ba ta da alqur'ani suka zo ba sai su rushe alqur'ani ta hanyar da shi ma biyar rushe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko gaya mun yanzu a rayuwa ga mu yanzu muna rayuwa ƴaƴan mu wanda suke tare da mu sai a za su nakalci maganganun mu ba su ji a wurin mu ba bayan mun wuce su ma za su gaya na bayan su ma za su gaya na bayan da haka ake nakaltar labarukan waɗanda suka gabata duka labarin wani wanda ya gabata da haka ake kanta shi mai wannan magana yanzu in ya zauna yana ba da labarin baban shi ya ce babanmu ya yi kaza sarkin yaƙi ya yi kaza sarkin yaƙi ya je wuri kaza ba yanzu gaya wa almajiran shi ke ba to shi ma almajiran zai je na kalko wa da ya gaya min shi kuma ya ga baban su ya yi kaza shi ma zai to shi me yasa bai ta da wannan jita jita ba ne yadda shi ma da haka za a nakalci ilimin baban nashi da haka za a nakalci ayyukan baban nashi kuma ba wata hanya da za a nakalci al'amura sai ta wannan hanya da hanyar hatta abubuwan da ake ɗaukowa hatta mudu mudu na annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suna amfani da sanadi a kai shi in ka ce ga mudin annabi sai a ce waye ya baka wane ne shi kuma waye ya bashi wane ne shi kuma waye ya bashi wane ne shi har sai an gano tushen abin da gaske daga annabin ya fito tunda sai an gano ta ina yanzu komai ana amfani da wannan sanadi din kuma da shi ne Allah ya kiyaye wa al'umma wannan addini shi yasa Imam Suyuti da shi da sauran malamai irin su Ibn Hazm da sauran suka ce wannan sanadi din wada daga wada daga wani wata baiwa ce wata ni'ima ce da Allah ya wannan al'umma da shi ce ku duba Annabi Isa Kiristoci ba su iya nakanto maka magana Annabi Isa tiryan tiryan tun daga kan malamansu har zuwa kan annabi ta ba su iya. da sun zo iya wasu shekaru za su yi almajirin shi ya ce Za su ga tsakanin almajirin da annabi isa shekaru ne ɗaruruwa bai gan shi ba amma haka suke addini wannan al'umma ce har yanzu take da hanyar ta ɗai ɗai har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ijaza wanda ijaza malami sun yi bayanin ta da tsuruktinta da nau'ikanta da yadda take da wanda ake mu'tabara da wanda ba a karba duka littafin musala sun yi bayani ko ta kalil ko ta jiribin rawi ya koma zai ga yadda imam suyuti ya yanke bayanin ta dogaro da abin da a sauran malami suka ambata to da haka dole mutum sai ya kiyaye wannan Allah yana jan hankalin mu kalli waɗanda suka gabata karshen su yayi zama sai Allah ya ce illa ibadallahi sai bayan Allah al-mukhlasin waɗanda Allah ya tsarkake waɗannan su ne ba su ɓace ba kenan duk wanda ya shirya ya zama kan shirya to ya gode wa Allah Allah ne ya zaɓe shi ya kuma tsarkake shi ya ba shi fahimtar abin da yake na daidai da haka gane gaskiya da bin gaskiya da tsayawa kan gaskiya ni'ima ce daga wajen Allah duk wanda Allah ya ba to ya gode wa Allah madaukakin sarki amma mafi yawancin mutane kamar da Allah ya faɗa sun bace sun bar abin da yake tafarki na gaskiya daga nan sai Allah ce ولقد نادانا من فلنعم المجيبون وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في حميم سلام على نور في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين نعم الله يقول ولقد نادانا نور haƙiƙa annabi no ya kira mu ya roƙi mu falanin malmujimun madalla da masu amsawa wani zainahu muka can da shi wa allahu da iyalan min alkarbi al'azim daga bakin ciki mai girma waje Allah zurriyatahu da al-baqi muka sanya zurriyarsa su ne waɗanda suka yi saura suka zama wanzanzu وتركنا عليه في الآخرين الله يسنن مكبر أنبتنش في الآخرين أتكم متانا لذات الله أجبايا سلام عمن يثبت على نوح لأن نبي نوح في العالمين أتكم ذلك إنا حقيقة كذلك نجد المحسنين حسنا كيساكا وما فكو تتاوى إنه حقيقة شيء النبي نوح ينا تكم من عبادنا المؤمنين ينا تكم باهم مؤمنين ثم أغرقنا الآخرين فنمك نصر ودن سكي سولا ودن دفترين الله sarki bayan بان ياي gaya mana cewa mai yawanci mutanen farko sun bace kuma an aika musu da masu gargadi kuma Allah ya ce mu ga yadda halin ya kasance to sai kuma Allah ya biyo da ba mu irin makomar waɗanda suka karyata manzanni da kuma ba mu labarin manzanni da yadda suke gwagwarmaya da mutanensu da yadda Allah ya taimaki manzanni suka zama su ne masu galaba yadda Allah ya ba su nasara ya tsiratar da su dan ya zama karfafawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jan kunne ga mushrikai ku karanta waɗannan isoshi ku ji yadda al'umman da suka gabata suke wa manzannin kuma ku ga yadda Allah ya yi sannan kuma ku ga yadda Allah ya taimaki annabawa ya tsiratar da su to kuma in kuka kauce irin wannan zai iya samun ku a wannan sura za mu ga an ambaci annabawa labarin manzanni guda shida kowanne da mutanen saboda akwai tsakanin tsakaninku da kuma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka an faɗa ne don ya zama mana abin koyi an zaɓi waɗannan manzanni guda shida na farko annabi nuhu shi domin shi ne abin koyi na farko shi ne manzo na farko da Allah ya fara aikowa a bayan kasa sai kuma aka yi magana annabi ibrahim wanda shi ne jagora na tauhidi shi ne jagoran masu tauhidi annabi ibrahim wanda ya zo da tauhidi tauhidi kuma shi ne hakikalin addinin musulunci sannan aka yi magana annabi musa annabi musa shari'arsa ta yi kama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sha gwagwarmaya da bani isra'ila ya sha wahala duk da ya samu waɗanda suka yi imani da shi masu yawa idan ka haɗa shi da sauran manzanni ya samu biya da yawa amma kuma ya sha wahala da bani isra'ila to sannan kuma sai aka yi magana bayan an ambaci waɗannan manya-manyan manzanni annabi nuh annabi ibrahim annabi musa sai kuma aka ambaci wasu manzannin waɗanda su kuma kamar suna tare da waɗannan waɗanda ba su kai waɗannan ba Shi ne ake maganar abin da ya shafi annabi lo. wanda annabi lo yana tare da annabi ibrahim har yayin imani kuma yayin hijira tare da annabi ibrahim aka ambaci annabi iliyas da annabi yunus wanda su kuma duka waɗannan annaba ne da suke kan addini da shari'a da shari'a wanda annabi musa ya zo da ita to waɗannan duk an ambace su ne saboda su zama izina ga wanda yake karatu kuma su zama lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fara kisar da kisar annabi nuhu kuma aka ambaci kiran da yayi addu'a da yayi wa laqad nadana nuhu hakika annabi nuhu ya kira mana ya roƙe ni domin kira daga na kasa zuwa ga na sama roƙo ne kamar yadda malaman balaga suke faɗa idan yanzu na sama na kasa yace wa na sama ba ni kaza kamar ɗan da ce baba ba ni kuɗin makaranta wannan abin da ya ce maka roƙo ne roƙo ake kiran shi ma'ana domin mai ba umarni ba ne a zahiri umarni ne amma a hakika roƙo ne domin na kasa a ka'ida zai bai wani sama umarni ɗanka ba zai baka umarni bai ce ba bai kai na makaranta ba a'a idan ce ba baka yi na makaranta ba umarni ba ne roƙo ne to da haka Allah ya kirawo abinda annabi Nuhu yi da kira amma yana nufin addu'a annabi Nuhu yayi addu'a mun amsa masa in lura anan za ga an fara ambatan addu'a ai annabi nuhu in ka karanta alqur'ani karanta suratu nuh ka karanta suratul a'raf ka karanta sauran surori da suke kisa annabi nuh za ga ai da yazo sai da yi wa'azi sai da yi karantar sai da yi ilmantar ka karanta suratu nuh za ga yadda yake bayani qala rabbi da da'awtu qawmi laylan wa nahara na kira wasu dare da rana dare da yi walam yazilhum du'ai illa firara kira na bai kahara musu komai ba sai gujewa ina kiran suna tsara gujewa suna ƙara fannarewa wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar yace ya Allah duk lokacin da na kira su dan kai musu zafa sai su dau hannayen su ɗan yatsun su turki cikin kunnuwan su ba za su ji wa'azin ba su dau mayafin su lullaba ba su sun ji abin da yake bada yace sun togaci sun ki gaskiya sun yi girman kai iya girman kai yace summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra na bayyana kira da yayi kira a bayyane yayi a koyi yayi da rana yayi da dare yayi a koyi yayi a fili yayi ne sai ku yayi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace ku nemi gafara ubangijinku ubangiji ne yawan tuba ne irsilis samaa alaikum bijarara zai aiko muku da sama ta nika kwararar da ruwa tana zubar da ruwa wa yubdilukum bi amwalin wa banina ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا sai Allah zai kare ku da dukiya da yaya da gonaki da ruwa duk ya gaya muku waɗannan abubuwa da su yi istighfari su koma zuwa ga Allah to kaga duk bayan yayi wannan ne sannan yi wannan addu'a da Allah yake fara qala rabbi furni bima kazzabu ce Allah ka taimake ni saboda kare ta da kai rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah kada ka bar wani daga cikin kafirai wanda yake zaura a gida Allah ka halakar da su gaba daya innaka in tazarhum yudillu ibada Allah in ka basu za su fatar da bayinka saboda alamu sun gwada haka wala yajidu illa fajiran kabba ba ma wanda za ka haifa sai fajiri kafiri ma'ana sai da ya kai wannan matakin sannan yi addu'a to sai aka fara ambato addu'a dan a tuna wa waɗannan masu yi wa manzon Allah bijirewa masu yi wa manzon Allah kimfin umarni masu yi manzan Allah ta waye ku tuna fa ga abin da Allah ya yi addu'a kiran mu yayi wa laqad nadana nuhu Allah ya ce ya kira mu fa da ni'mal mujibun ma dalla da wasu amsawa daga wannan jumla zaka bai shi Allah ya amsa maka tunda Allah ya yabi masu amsawa ma'ana ya kira mu sai zama takadirin magana ya kira mu ya roke mu fa ajabna muka amsa masa fa la ni'mal mujibun ma dalla da waɗanda ma'ana suka amsa ma'ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa abin da zamiri na jama'a saboda girmamawa ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya amsa da ya amsa ya tsiratar da shi daga abin da zai faru tsiratarwa a nan ba wai lallai sai abin ya faru ba amma tsiratar da shi bai shiga cikin wanda ya nutse ba ko zai nutse ubangiji tun gabanin Tunisi Allah ya umarni ya gina jirgi kuma ya shiga shi da mutanen shi bayan ya shiga ya ɗebi duk waɗanda suka yi imani min kullin zaujai ne nai kowane sinfi ya ɗauki kala biyu wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana da haka ubangiji ya tseratar da shi to wannan tarwa, haka idan manzo Allah da zai yi muku addu'a kuma Allah zai iya halaka ku shi kuma manzo Allah Allah ya tseratar da shi Allah ya ce wa najaina muka tseratar da shi wa ahlahu da iyalan shi ma'ana waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ce wa ma amana abu illa qalil kaɗan ne suka yi imani sai ya zauna shekara dubu ba hamsin yana kira yana wa'azi shekara dubu ba hamsin amma kaɗan ne wa ma amana abu illa qalil to wanda lallashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kai da kake karatu hatta kai mai da'awa hmm. idan ya zama ya zauna wannan shekaru da fasaha da balaga ta annabin Allah amma wa ma amana abu illa qalil to kai ma kana iya ɗaukar lokaci kana ta da'awa da wa'azi amma ka ne suke ne kan wannan ya karya gwiwarka ka sai ai ba a ganewa bari in daina a'a ka ci gaba da ni a an ce shi da iyalan shi wa najjayna hu wa ahlahu anan za ka an ce mun tsiratar da shi da iyalan shi saboda ne aka ce saboda karanci wanda suke imani idan haka ma ba a ambace shi ba ko kuma nan ahlahu din tana nufin mabiyansa tunda kalmar ahl tana iya zuwa tana nufin mabiyan mutum ashiru ala fir'auna ashadda azab. ana ana nufin fir'auna da mabiyansa inna awla an-nasi Ibrahim ibrahima lallazina ittaba'u waɗanda suka bi cancanta da annabi ibrahim wanda suka bi shi ma'ana su ne awla hudud to da haka anan nake zama ana nufin da mabiyansa gaba daya da iyalan shi Allah ya ce mun tseratar da shi da iyalan shi ma'ana Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi no ya halaka da waɗannan mutane kamar yadda alqur'ani ya gaya mana mutum ya karanta suratu yunus in ban manta ba zai ji labarin tsofa da yadda abu ya faru da yadda kowa ya halaka to Allah ya ce shi da ana Allah ya ce mun tseratar da shi min alkarbi azim daga bakin ciki mai girma alkarbu shine bakin cikin da yake da tsanani Allah ya ce al'azim mai girma ma'ana anan wasu malamin suke abin da ake nufi muka tseratar da shi daga tsofa domin tsofana damuwa ce bakin ciki ne mai girma ga wanda ya fada a cikin shi dan zai game da wahala akan wahala to dan haka annabi no an kubutar da shi daga fadawa cikin wannan ruwa da shi da waɗanda suka yi imani duk kuma wanda bai yi imani ba shi kuma ya halaka tseratar wanda Allah ya wa annabi no ni'ima shi da annabi no sannan tseratar da mabiyansa da iyalansa wanda suka yi imani wata ni'ima ce shi ma da Allah ya sannan halakar da azzalimai waɗanda suka karyata shi suka ƙi bin abin da Allah yake so ita ma wata ni'imar ce babba da Allah ya masa sannan kuma da Allah ya ce wata anna zurriyatahu muka sanya zurriyatahu humul baqina su ne suke saura a bayan ƙasa wannan ma wata ni'ima ce da Allah ya masa domin wannan zuriya ta annabi nuhu kenan za su ci gaba da ambatan shi za su ci gaba da tilawa da shi za su ci gaba da yi masa addu'a ita ma wata ni'ima ce Allah ya masa kuma wannan cewa wata an na zuriyata humul baqina kun ga ka'idar larabci a larabci na zubi na magana za ka sha waje an na zurriyata hulbaƙiya ba sai ka kawo hukumin ba amma saboda balaga ta alƙur'ani da yake daga wajen Allah Allah ce waje an na ta mutu Allah ce humul baƙiya hum ɗin nan da zirin fasiri ya zo ne lil hasri dan ya taƙaice maka ya iyakance maka cewa ba wanda ya yi saura da duba da ya saukace wanda Allah ya ta. sai wanda yake cikin wannan jirgi na annabi nuhu daga zuriyarsa da mabiyarsa waɗannan kuma da Allah ya tsere ta su ne bayan an sauka tsofa da ya tsare su ne suka ci gaba da hayyafa sannan aka samu al'umma kuma ta ci gaba da yaro. da haka wasu malamai suka ce zuriyatahu ana nufin mabiyarsa da ƴaƴan shi da haka sai zama daga waɗannan mabiya na shi zuwa abin da ya kawo yau tun daga wancan lokaci sai zama shi ne mahaifin halitta na biyu annabi adam shi ne na farko da Allah ya fara halitta daga annabi adam da matar shi hawa ɗan adam suka samu ya yi hannu su taƙo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ya Allah ce ne wa basta huma rijalan wa nisaa Allah ya ce ya yada daga annabi adam da matar shi hawa aka yada halitta to da aka yi tsufana kowa ya halaka ba wanda ya rage sai wanda annabi Nuhu ya dauka mabiyansa da wanda suke na zuriyar shi to daga nan kuma sai zuriya ta cigaba da yaduwa da aka sai zama shine baban halitta na biyu al-abul bashariya as-sani na farko shine annabi Adam na biyu annabi Nuhu domin daga waɗannan zuriyar da annabi Nuhu ya diba mutane bal ma wasu malaman tafsiri suna cewa ai ƴaƴan annabi Nuhu da ya kubuta da su da ya fita da su daga cikin wannan jirgi su ne kadai Allah ya kaddara wa haihuwa sauran mabiyancin ba su haihuwa da haka ‘ya’yan shi guda uku da akwai hamu akwai yaki akwai samu ce waɗannan ƴaƴan daga nan zuriya ta fita wanda ya haifi larabawa da jinsi kaza da kaza wanda ya haifi jinsin eh, kaza da kaza wanda ya haifi jinsin bakaki da saura da kaza da kaza da haka yanzu sai ya zama dukkan wannan mutane bayan annabi nuhu daga zuriya annabi nuhu kamar yadda Allah mana kukin sarki ya faɗa to wannan ma wata ni'ima ce da Allah ya yi wa annabi no da haka wasu ke cewa shi ruwan tufana ya game duniya gaba ɗaya kaf ko ina da ina ba inda bai shiga ba ga karanta suratul qamar za ga yadda Allah ya tabbata ruwa ce fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir Allah ya ce fa fatahna abwaba as-samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir mana Allah ya ce muka bude kofofin sama fa dana abwaba sama'i bima'in munhamir munhamir shine wanda yake zuba yake kwarara wa fajjarna al-arda uyunan kasa kuma muka buɗe ta zama gida maki da ruwa yana ta bubbuga faltaqal ma'u ruwan ya hada na sama da kasa ala amrin qad qadir abisa wani labari da Allah ya kaddara shi wa hamallahu ala zati alwaqin wa dukkan shi ma muka ɗauke shi akan jirgi wanda aka yi shi da katakwaye da kusa saboda ikon Allah Allah ya ɗauke shi akan wannan tajiri bi a ayunina jirgin yana tafiya kan kulawar kan ganin mu ma'ana Allah yana ganin yana tafiya haka Allah ya ya kaddara wannan suka ci duba ne ya shiga ko ina dan haka ba wanda suka rage sai waɗannan na cikin wannan jirgi to ne kadai suka tsira kuma daga su aka samu halitta ta ci gaba da yado wasu ma da suka ce a duba na din ya halakar dai da kowa ba za a ciwo ya ga mai ko ina ba a'a ya halakar da kowa domin waɗannan da aka halaka ɗin su ne kaɗai wanda suke rayuwa a bayan ƙasa amma imam ibn ashur rahimahullah ta'ala yana cewa zahirin nusus na alqur'ani da sunna suna gwada tun bana ya kefe ko ina da ina ya shiga ko ina da ina wannan kuma lamarin Allah in Allah ya tsara abuwa za ka ce ta ya haka bai faru ba wani ya taɓa tambaya ta yake cewa ah, an ce dujal zai zo a hadisi kuma in ya dawo zai zagaye duniya a kwana arba'in haka manzan Allah ya faɗa ya ce kwanan shi ne kamar shekara kwanan shi sannan sai zama kamar wata sannan sai zama kamar sati sannan kuma ya da kwanakin mutane to maza Allah ya ce a kwana arba'in zai kewaye duniya ba inda ba zai shiga ba sai Makka da Madina to Allah ya sanya mala'ikun sun kare ba zai shiga ba wanda yake rabai shi ne a cikin wannan garin zai fitowa ya yi shi amma ba zai shiga ba to sai wani irin masu amfani da hankali ne wajen fahimtar da su sai ne cewa yanzu tana da zai yu? a ce kwana arba'in ya kewaye duniya sai na ce masa eh ai lamarin daga Allah ba daga mutum ba ne daga Allah annabi Ibrahim lokacin da ya gina Ka'aba da ya gama da shi da ɗanshi annabi Ismail ba Allah ya ce yi na ba wa azbin bin nasu bil hajji ki ka gaya wa mutane aikin hajji yi shaida sai Allah ya ce mai ya tuka rijalan za zo maka kan kababun wa ala kulli zahirin za zo a kan duk wata dabba da aka hora ta bai da kwararren ciki ya tina min kulli fazzin azim Allah ya ce za zo ta ko ina haka Allah ya faɗa aka ce annabi Ibrahim a hadisi shi ya Allah ya yi kira Allah ya ce kira mu ne masu tsarwa ba shi har yau ba a nan mutum yana zaune a ƙauye a cikin riga amma za ka ja sai labbaika kuma labbaika zai biya wani aikin hajji ya amsa yana cewa in yaje na sha ma dabbai ka. kiran wa yake amsa kiran da Allah yake kuma annabi Ibrahim yayi Allah ya isa nace to idan annabi Ibrahim yayi kira har yanzu kuma ana amsa wannan kiran da ikon Allah to me zai halatta zai kiwo duniya a kwana 40 sannan kuma a ji wannan ba ga rana ba da Allah ya fito ita guda ɗaya amma ina ne yake mutum ba ta kaiwa babu duk inda ya zama taɓulla ba Allah ne bai da dama taɓulla ba in Allah ya dama sai taɓulla to lamarin Allah ya fi karfin wai ka tsaya kana tunani da iya ɗan kware ƙwaryen hankalinka kai imanin abin da manzo Allah ya faɗa kai imani shi yasa waɗanda suke karantar abin da ya shafi ilimi na sassanin samaniya ko ilimi na ƙasa ko ilimi ko hatta masu karantar likitanci da menene suna gamuwa da ikon Allah da abubuwa da dama wanda mumini na kare imani saboda za su ga abuwa da dama sun san wannan ba mai yin wannan sai Allah in ba Allah ba mai ce wani iska ce ba Allah zai sako ta ba idan tana sai da sai ka an ce ma a cikin awa ɗaya tana tafi kilomita ɗari a awa ɗaya in banda Allah wani zai wannan in Allah ya gana ma kuma ya ƙara ta da wannan duka ba daɗe ne yanzu da barin wuta da ta kama ai ana ta ƙoƙarin kashe ta ba irin abin da ba amfani da shi ba amma an gagara saboda Allah bai ga dama a kashe ba in Allah ya ga dama a kashe kuma shi kenan da Allah ya ce kun faya yakun to da haka lamarin Allah haka yake to ba da yake da mai ko ina ko ina Allah ya kaddara ba wani abin da zai gagare Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yace wannan zuriya ta annabi ruhu ita ce ce saura wannan ma wata ni'ima ce domin za su dinga tana shi suna ambatan shi wa tarakna alaihi fil akhirin Allah ce muka bar ma'ana muka bar ambatan shi fil akhirin a cikin nakarta ma'ana ya zama na ana mai kyakkyawan ambato wannan ba wata nikma ce da Allah ya wa annabi da haka ya zama in an ambace shi ana ambatan shi da kyakkyawan abu da kyakkyawan ambato wannan ya sa hatta a cikin littattafai na waɗanda suka zo daga baya su ma suna ambatan annabi no kyakkyawan ambato sai Allah ce salamu ala nuhi wasu suka ce shine ambatan da Allah yake magana salamu ma'ana mun sanya masa kyakkyawan ambato cikin mutanen ƙarshe wani irin ambato salamun na aminci duk lokacin da aka ambace a ce alaiki salam ana ambatan shi ana masa addu'a shi ne Allah sai salamun ala nuhin fil alamin wasu kuma malamin ta ce a salamun ala nuhin fil alamin jumla ce mai zaman kanta yabo ne Allah yake masa mana Allah madaukakin sarki yana yaban annabi no yana gaisuwa ga annabi no ma'ana abinda kuma gaisuwar take nufi shine Allah ya yarda da shi Allah ya amince da shi Allah ya yarda da shi wannan ba wata kuma ce da Allah ya wa annabi no ta yadda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi a kawo lafazin da na kira salamun saboda me saboda girmamawa kamar na kira shi mawsufa ma'ana salamun aminci mai girma ga ga annabi no aka ce fil alamin al alamin sune al ummu waɗanda ma'ana suka biyo baya ambatanci zai dawwama a ci gaba da ambatanci da kyakkyawan ambato a cikin ma'ana mutane a cikin al'ummu wanda wannan kuma ce da Allah cikin sarki ya mata Allah ya ce inna haqiqa mu kazalika haka nan yadda ka gani nabiyul mu'minina muke sakan dawa masu kyautatawa anan masu kyautata ana nufin annabi no da mabiyansu wanda suka yi imani yadda muka tsiratar da su bayan mun tseratar da su kuma zuriyar su ta ci gaba da yaduwa kuma aka ci gaba da kyakkyawan ambatan su cikin mutane to haka muke saka wa duk wani wanda yake ihsani anan akwai wata ni'ima har wa yau ga annabi nu shine Allah ya tabbatar da annabi nu yana cikin al-muqtinuna al-muqtinuna kuma kamar da manzo Allah ya mana ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah wannan shine ihsan to nan Allah ya tabbatar da annabi nu yana cikin al-muqtinina to irin wannan sakamako da aka yi masa na tseratarwa na tabbatar da zuriyar shi na kyakkyawan ambato to haka muke saka waɗanda suke kyautatawa da wannan ne za mu fahimci cewa ashe mutum ya samu kyakkyawan ambato a cikin al'umma ta hanyar yi masa addu'a ba komai bane face karbuwa ne a gurin Allah kuma Allah yana nau'i ne na sakamako da wajen Allah misali yadda sahabban manzo Allah suka samu kyakkyawan ambato a gurin mutanen kwarai duk da ka ambata sahabbai sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya Allah ya yarda duk wanda aka ambata sai ka ji kana mai mai addu'a har ya zama ma sanannen abu ba ka ambatar sahabi sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kana ƙara jaddada mai jaddada mai addu'a to wannan ambatan da suka samu alamu ne na kyautatawa da aikin da suke Allah ya karba da haka Allah ya wanzantar da ambatar su kuma kyakkyawan ambato ambatan dan ambace su ana ambatan su da kikkiawan abu haka dukkan malamai magabata duka su ma za ga duk wani malami da ya zuwa addini ma ya karantar to Allah yana barin ambatan shi a cikin mutane alamu ne na karbuwa sa da haka fiye zama ana masa addu'a yana samun wannan kyautatawa daga wajen mutane kuma sakamako ne daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna hakika shi annabi ne min ibadina yana daga cikin bayin ku duba Allah ya raba shi zuwa gare ku wannan ma ni'ima ce ga annabi no min ibadina yana cikin bayin ma'ana bayin ku waɗanda suke wadanda suka bauta mana waɗanda suka gaskata da waɗanda suka yi imani Allah sai yana cikin bayin mu sai aka kuma ce almu'minina muminina mu'minai bayan Allah ya raba shi zuwa gare shi wanda wannan idafatu tashrifin rabawar ta girmamawa sannan kuma Allah ya sake tabbatar masa da sifa ta imani yace yana cikin bayan mu'minai waɗanda suka yi imani da wannan ma girmamawa ce da wata ni'ima ga annabi nu sannan Allah ya sun ba abara da al'akari sannan muka halakar da sauran wannan sun ba ba tana nabin cewa yadda ta zuwa ƙarshe shine abin a ƙarshe ba wannan sun ba da ba tana nabin al tarafi ba kurin jerantawa tawali kamar yadda muke bayani jiya sun mace na iya zuwa amma ba wani tana nufin daga wannan nan sai wannan a'a halakarwa an daga an halakar da su bayan an halakar da su ne ma Allah ya wanzar da zuriya annabi nu ta ci gaba da yaduwa kuma aka ci gaba da ambatan shi kyakkyawan ambato kuma aka ci gaba da yi masa addu'a sannan kuma ya riga ya samu kasance wasu cikin bayan Allah muminai da haka ubangiji madaukakin sarki a nan ya fasa makomar waɗanda suka karyata shi shine Allah ya halakar da su da haka da ruwan tufa da duk gaba ɗaya ba wanda ya saura sai wanda ya zama cikin wannan jirgi na annabi no to anan Allah ya ambato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin kaɗan daga yadda annabi ya yayi da kuma yadda Allah ya tsiratar da shi da kuma yadda Allah ya girmama shi wanda mun faɗi limomin a cikin wannan ayoyi limomi daban-daban sai ya addu'a Allah ya amsa Allah ya tsiratar da shi da mabiyan shi Allah madaukakin sarki ya sanya zuriyarsa su suka walwu sannan kuma Allah ya tabbatar masa ya far masa kyakkyawan ambato cikin mutanen da suka zo daga baya sannan Allah ya gaishe shi ke salamun ala nuhin gaisuwa da aminci ga nuh annabi nuh fil alamin sannan Allah ya sanya cikin al sannan Allah ya sanya cikin bayansa wanda ya raba su zuwa gare shi sannan Allah ya sanya shi cikin mu'minai to duk wannan ni'imomi Allah ya yi wa annabi ruwa to haka duk wanda ya bi Allah shi ma Allah zai karba aikin shi kuma ya girmama shi sannan wanda suka karyata shi kuma karshen su shine halakarwa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ɗin to duka kamar yadda muka ambata wannan lalla ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma jam kunni ga waɗannan wanda suke wa manzon Allah tawaye suka yi karɓar kiran da manzan Allah ya zo shi karshen su shine halaka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai samu nasara da riba ta duniya da lahira ubangiji Allah ya mana gamdakatar ya dakatar da mu zuwa ga abin da yake so da nisantar da mu daga abin ki Allah ya karɓa mu da sallolin mu da dukkan mu da ya fi mana mu Allah ya ji kan mu. iyayenmu da malamanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya samu cika da imani Allah ka ba mu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah duk wanda zai dame mu ya Allah ka dame shi Allah ka sanya damuwarsa a cikin abin da yake shiryawa ya Allah madaukakin sarki kai mana maganin duk wanda suke nufin fitina ga wannan al'umma ko ga addinin wannan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin